yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lami lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan litinin tara ga watan Maris daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne a kan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jumrau. Za mu fara da eh, ku tambayi yau da gobe. Me yasa duk sanda namiji zai ƙara aure sai ya ɓata matashi ta gida ya aibanta ta idanun jama'a? To haka yake malama Hadiza Balanti ce ɗiyar 'yan gurasa za ta amsa wannan tambaya da ma wasu tambayoyin daga nan sai filin dafa-dafe. To shi dai wannan burabuskon gero yadda ake yin sa sai zauren matasa inda za ku ji ƙarashin muhawara akan sa ido da saka ido da kuma yadda iyaye mata za su taimaka wajen dasa wa 'ya'ya aƙidar saka ido kuma su raba su da ɗabi'ar sa ido. Irin gudunmawar da mata za su bayar shine yaro tun yana ƙarami ta hanyar ma'amalarsa da abokanansa. Kun san cewa ɗabi'ar sa ido ba ta ɗaya daga cikin abubuwan da ake haifar mutum da su? abubuwan da ake haifar mutum da su ba su da yawa sa ido wata aba ce wanda mutane suke koya za ku ji duka wannan har wa yau ma wato har ma da amsoshinku na tambayar mu ta ranar juma'a game da bambancin tarbiyyar 'ya'ya a da da kuma yanzu amma da farin harko ga hilinmu na ku tambayi yau da gobe mai amsa tambayoyin ita ce malama hadiza balanti ce diyar 'yan gurasa malamar addinin islama marubuciya ma'aikaciya a sashen addinin musulunci na rediyon freedom har wa yau shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lahiyar armeta da ke ake consultancy duka a kano me yasa duk sanda namiji zai ƙara aure sai ya ɓata matar shi ta gida ya aibanta ta idanun jama'a to hajji halima abin da yake kawo haka ga mazajen da suke yi ba zai wuce rashin sanin darajar ɗan adam ko kuma son zuciya ba kuma ta iya yiwa a ganinsa dalili ne da zai iya sawa a ƙi tuhumarsa wajen neman auren ko sake wani auren musamman idan gidansa da ciyayi ma'ana idan akwai abubuwan da ya kamata ya yi ba ƙarin aure ba shi kuma aure ba a neman izini wajen kowa yayin yinsa matuƙar ka cika sharɗan daɗa aure ya kamata lima maza masu wannan ɗabi'ar su sauka daga keken bera su ji tsoron Allah su fahimci yin hakan ba abu ne mai kyau ba Kuma ba dalili ba ne na inganci hasali ma haramun ne domin manzo dan da aminci sabata a gare shi a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ibabul muslimu fusuqun wato zagin musulmi fasikanci ne wato ƙetare iyakar Allah a nan ba wai sai ka ce dan kaza ko abu kaza ko kaza kazan ba a'a cin mutuncinsa batashi shi ko aibata shi duk suna cikin wannan hadisi ku iya ganewa da yaban ta gida za a yarda da ku har a ji daɗin ba ku wacce kuke um, wacce kuka je nema matukar iyayen sun san abin da suke yi Allah ya samu dace Assalamu alaikum ina so a yi min bayani akan waɗannan abubuwa da ake yi kamar kayan na gani ina so da kayan lehe da kayan sa rana maye hukuncinsa a addinance mai tambaya Rabi'u Kwara mai Arsenal MDC. Ba su da wani hukunci a addinin musulunci kuma ba sharaɗi ba ne yin su kafin aure da bayan aure. Kawai waɗannan abubuwa ne da ake yin su na madangarci da kyautatawa ga wanda ya ga dama ko yake da iko. Allah ya samu dace. To, don Allah ina neman shawarar malama. Idan na ga budurwa zan fara mata magana ne kahin na tura gidansu ko ko sai na fara mata magana. Na gode suna na Sabitu daga Jos. Malam Sabitu kenan dan mutan Jos. To, Malam Sabitu da zarar ka ji tsoron Allah ka kyautata niyyarka kuma ka yi addu'a sannan ka ga wacce kake so. Namiji mai tarbiyya, namiji mai hankali baya yi wa mace magana a titi. A'a, bi ta a baya ka ga gidansu. Sannan ka je ko ka tura magabatanka akan su nemo maka izinin zuwa wajenta don gwada basirar ka Wannan ita ce hanyar da shari'a ta gindaya ga manemi. wallahu alam ga wannan tambaya malama hadiza shi ma bai rubuto sunan shi ba ya ce gaskiya ina da matsala da matata kusan wata biyu ba ta kula ni na rasa dalili kuma hakan bai taba faruwa ba shin ya shawara to hajji halima shawara ana ita ce sai su zauna a kotun nan ta ƙaunar junansu domin su sasanta ya rarrashe ta ko ya bincike ta ko ya bincike kansa ya ma dai bincike ta ɗin da gwalagwalan bayanai masu ratsa zukata hakan zai sa idan har wani abu ya mata ta bayyana masa wannan shi ne zai sa ta cimma manufa na gyarawa da kiyaye afkuwar hakan a gaba insha Allah. Shi namiji sai ya amfani da manya-manyan kalmomi wajen kwantar da hankalin mace za ta ji daɗi sai kuma ta narke. To sai mu ce kafin mu shiga zauren matasa ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe halima kun shirya <laughs> to shi dai wannan burabuskon gero yadda ake yin sa da fari na tanadi gero na bayan shi gero sannan kuma na shirya kayan miyar taushe to amma kafin mu kai ga yadda ake yin ita miyar taushen ga dai yadda na ayyukata wannan gero har na tada wannan burabusko nawa. tun da farko dai shi wannan gero na bayar aka surfa min shi bayan an surfa shi sannan na zo na wanke na rege dukkanin wata tsakuwa da take ciki na riga na rege ta tas daga ciki kana kuma sai na bayar aka barza shi wato abin da ake nufi da barza ba wai niƙa ba ne ba barza daban niƙa daban shi barji kamar faffasa hatsi ne to nima na bayar haka dai an faffasa mun wannan hatsi to sannan kuma bayan na kawo wannan hatsi sai in samu in ɗan tankaɗe shi yadda garin zai ƙara fita daga jiki sai na ajiye shi a gefe guda nan kuma a gefe guda shirye-shiryen da suka gabata mun dai kawo yadda aka ji menene madambaci to da na tashi shi wannan gero nawa na ɗibi ruwa haka na yayyafa mishi nan kuma dama na riga na haɗa madambaci na na zuba ruwa a ciki sannan na kawo wannan geran kamar yadda ake yin dambu sai na haɗa wannan geran a cikin madambaci na saka faifai na rufe bayan ya riga ya turara ya fara kamshi yadda ya kamata daga nan sai na juye shi daga cikin wannan madambaci nan kuma dama a gefe guda na riga na dora ruwa a tukunya to bayan wannan ruwa ya tafasa shi wannan geron da ya riga ya turaru sai na kawo shi sai na ruɗa shi a cikin wannan ruwan daidai dama na riga tuntuna na ibi daidai misalin yanda nake bukata daidai cin cikin gidana na iyalina sai in ƙara neman wani faifai yanda zai ƙara turaruwa sosai in ɗora a kai in rufe to bayan dai ya kwashi wasu 'yan mintuna da nake tunanin ya dahu kai shi fa wannan burafusko na gero daga ya ɗauko huwa ma za ka fahimci cewar ya hun ba sai ma ka zauna wani bata lokaci ba saboda ƙanshinsa na bayan ya gama turaruwa shine zai tabbatar da cewa ya riga ya gama da huwa yanzu gashi na buɗe na ji yadda wannan ƙamshi ke tashi na kuma ɗan ɗebo ɗan kaɗan na ɗanɗana na ji cewar ya yi laushi. Wayo Allah tuwo! Yanzu kuma ga Rabia El Yakub da Jamila Abdulsalam da Tijjani Ahmed da Malam Umar da kuma Madugu Uban Tafiya Mahmud Ibrahim Kwari a zauren matasa. Yau za su karasa muhawarar da suke yi a kan sa ido da kuma saka ido. Yau za su duba irin gudunmawar da duka ɓangarori za su iya bayarwa wajen dasa aƙidar saka ido, a kuma cire ta sa ido. Irin gudunmawar da mata za su bayar shine yaro tun yana ƙarami ta hanyar ma'amalarsa da abokanansa uwa tunda ita take tare da yaro ya kamata ta kusance shi ta zama mai sauraron abubuwan da yake yi ko yake faɗi idan baya gabanta ya fita da yara sun yi wasa idan ya dawo cikin hirar yara da yara suka ma iyayensu ko kuma a'a ke uwa da zaki binciki yaro ina ka je me kuka yi wasa kai da wane ne da sauransu ana iya fahimtar abubuwa da suke gudana kuma idan abubuwan nan na masu kyau ne sai a kula domin a nemi a gyara in kuma aka fahimci cewa akwai wasu wani lokacin yara za su tashi da sun fiye kawo ƙara su ta kawo sarawa da an yi kaza an yi kaza idan abu ba mai tasiri bane ko kuma ba wani mai mahimmanci bane uwa ta rika bakatar da irin wannan abubuwan ta rika discouraging yaro akan irin kawo labarai wanda ba su da wani amfani da yawa ta daina sauraron sa akan abubuwa da ba su da amfani amma kuma ba wai ta daina sauraron sa kwata-kwata ba yanda ba za ta tsinci magana mai ma'ana ba wadda kuma tana da mahimmancin saboda yanzu abubuwa zamani ya lalace da yawa sau da yawa abubuwa marasa kyau suna faruwa wanda yana da kyau din a saurari yara domin ba zan manta ba akwai wata abokiya aiki na take bani labari a unguwarsu yaron ta yake ya da daga islamiyya yake ce mata ai yaron abokin shi wane sun ce shi ma ya tsaya ya ce shi gida zai taho yake ba ta labarin ci amma ya basu suna wasu wasanni da basu dace ba so sai ta abin nan ya ba ta tsoro ta nemi ta bincika da ta yi bincike sai ta ga ashe yaron nan irin wannan masifa ta zamani da ta zo irin abin da yaron yake aikata da wannan ɗayan yaron kenan so kasancewa ta, gano wannan matsalar da sai ta zo tana faɗa wa wasu sai suke cewa ke dai ki kyale babu ruwanki yan sai a ce kina sa ido ta ce ni ko in dai har haka ne sai dai in bata da uwar yaron nan saboda na san ta dole in je in fada mata so a sakamakon haka ta je ta fuskanci mahaifiyar wancan ɗayan yaron take faɗa mishi a ƙarshe dai sai aka fahimta wani mutum ne ya zo daga katsina matan shi ma uku amma sai kafa gida a nan kano ita kuma mahaifiyar yaron da mahaifinsa irin kyakkyawan makwabtaka ta sa dai sai a rika dafa abinci ana ba wannan yaro yana kai wa makwabci saboda an ga shi da mata an dauka ma ba shi da mata ashe da aka bincika yana ma da mata uku a katsina ya zo kano ne kawai yana bata yara so saboda haka a wannan da aka bibiya sai aka fahimci cewa ga abin da yake faruwa so kaga kenan a dai kula da abin da yara suke faɗa yanda eh za a encouraging wannan saka ido din kuma amma za a at the same time a lokaci ɗaya za a kokari a ga ana bakatar da abin da bai dace ba information da yaro zai kawo wanda kamar na shirme ne ko kuma ba mai amfani ba ne a kwabe shi a nuna mishi ba daidai ba ne saboda sauraron irin waɗannan maganganun sukan sa ma yara su zama makaryata su zama to masu yin ƙarya saboda kullum za su zo su ce iyayensu kaza da kaza da kaza so amma da ya kyautatu a zaman to ana encouraging din wannan saka ido din a cikin su ta hanyar sauraron su da kyau sannan kuma idan sun kama gana da bata dace ba ita kuma sai a kawar da ita a nuna musu ba daidai bane su rika kawo ƙara ko sirka yin karyace karyace eh, malam umar wai ya kamata shugabanni na al'umma su yi a neman wa yaro admission wanda so wannan kana ganin zai taimaka eh gaskiya ne domin wani yana zauna sa idan ne domin ba shi da abin da zai ba zuwa makaranta baya neman kuɗi wani za a neman masa sana'a a sa ido a ga yana yi sosai wani za a mai da shi makaranta a ga yana yi so wannan in an bi shi a haka kowane community yana yi za a samu sauƙaƙewar irin wannan hali eh, tijani wai me ya kamata gwamnati ta yi ne ne eh, gaskiya gwamnati fa akwai aiki da yawa a kanta akwai babban aiki a gan gwamnati wajen tabbatar cewa samari suna da aikin yi kuma suna zuwa makaranta misali kamar yanzu halin da muke ciki ba fa aikin yi sannan kuma makarantu sun lalace ko da wasu suna zuwa makaranta sai ga abin da suke a makarantar ma ba wani tasiri yake a kansa ba to dole gwamnati sai ta tabbatar cewa akwai masana'antu akwai makarantu akwai kuma abubuwa na more rayuwa wanda zai dinga ɗaukewa mutane hankali kamar yanzu wutar lantarkin nan ai abu ne na more rayuwa wanda zai dinga ɗaukewa mutane hankali da kan bibiya al'amuran mutane na ɗaya kenan sannan na biyu kuma a zuciyar mu mu kanmu mu kirkiri wani abu da zai dinga wayar mana da kai cewa sa ido fa ba sana'a ce mai kyau ba saka ido shine abu mai kyau Mahan Jamilu, tun da kai malami ne, wai me wace rawa malamai kamata su taka ne akan wannan matsala ta saka ido tsakanin matasa da kuma sa ido don a gane wane ne mai kyau wane ne mara kyau yi watsi da shi me malamai kamata su yi ne wai to ah, na ɗaya dai shi malami kafin ya tunatar da kai sai ka je ko makaranta ko ka je wajen ɗaukar karatu wannan su ne hanyoyin da malamai za su bi su tunatar da kai to alhamdulillahi yanzu tun daga gidajen eh, radio nan ga kuma social network irin su facebook akwai hanyoyin da ake ta ah, sensitizing um, what you call it wayar da kan mutane tunda addinin mu kamar yadda ake faɗa akwai amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar wannan kowanne kyawun aiki da hani ga mummunan aiki wannan shine makasudi abinda yayi kai tsaye magana akan sa ido yi kaza yana da kyau bar kaza bai da kyau it's as simple as that so wannan shine kuma ya zamanto a kowane lokaci su kansu malamai da daɗi ba daɗi a faɗi gaskiya kowace unguwa ka je akwai malamai kuma malaman nan ya kamata su tashi tsaye mu bar san zuciya mu bar san abin duniya duk wani mutum wanda yake abu ba daidai ba malami kamar yadda muka sani a lokacin kakanninmu su ne waɗanda kamar jagororin unguwa idan ka cire da ka masu unguwa idan malami shine mafi kusanci da mutane tunda za ka ja sallah kullum kana tare da mutane duk mutumin da ka ga ya canza watakila ka iya ganewa kai tsaye ka kira shi kai masa nasiya haka aka san malamai to amma yanzu malaman sun zamanto kowa yana zaune ne ta ci barkatai za ka yi abu malami ba zai ma magana ba in ka ga malami watakila kai mai kuɗi ne ma malami ya zo kana abu ba daidai ba amma malamin nan shi zai baka fatawa akan abin da kake ba daidai ba ma watakila daidai ne you know so gaskiya dai al'ummar malamai su ya kamata su fara gyarawa magana ta gaskiya malama bari mu rufe da ke a kalma karshe da zan faɗa shine iyaye dai saboda komai dai daga gida yake farawa iyaye su tabbatar sun tarbiyyantar da 'ya'yansu kuma sun ba su ilimi nagartacce sun kula da al'amarinsu domin su samu ayyukan yi yadda ba za su zauna barkatai ba har su rika eh, sa ido su zamanto wato ba su da wani aƙida a cikin zukatansu na ci gaba sai kawai na sa ido domin yanzu mu dai a nan kamar misali a cikin mu ta hausa sai a tayar da 'ya'ya ma kawai barkatai ba a san ma inda alƙiblar da ake son a fuskanta ba to amma in ya kasance ana yi wa yara tarbiyya su zamanto suna da wani buri a rayuwa da suke son su cimma goal setting kenan abin da babban abin da na fuskanta yake damun mu kenan wanda ah, a sakamakon rashin saka buri gaskiya mun ci baya da yawa saboda sai ka ga mutum yau ba shi da aiki bai damu ba ko kuma a'a in ya da aikin ba ma wani aikin kirki bane ko kuma dai ba shi da dai burin da zai karfafa abin da yake domin ya cimma wani buri so saboda haka shi ke kawo barkatai a cikin al'umma kaga an zama zaune gari banza zaɗin ana sa ido ya kamata iyaye su tsara tarbiyyar 'ya'yansu yadda yaro tun yana karami zai rika burin da sha'awar ya zama wani abu babu lokacin ma da zai samu na kansa na shakatawa ballantana ya zauna ma yana kallon amma har yanzu baki mana magana akan yan uwanki mata da su sun hakalta sun yi aure sun ma fara tare iyalin amma still har yanzu suna da wannan aƙidar ta sa ido wata ta hau crb ita kuma tana so a siyo mata kaza irin wannan sa ido din wannan bangare ya kamata kowa ta fuskanci cewa rayuwa fa komai allah ya riga ya shirya shi ran gini ran zane kowa da abin da allah ya shirya mishi a rayuwa saboda haka mata su yi da kaddara da matsayin da allah ya ajiye su in ke ba yar wane ce wance yar wane ce haka allah ya so ya ganta ki kyale ta idan kuma ke ba matar wani bace ki rungumi kaddara akan haka ki gode wa Allah akan abinda matsayin da Allah ajiye ki ki appreciating abubuwan da ke ma Allah ya miki saboda ke ma akwai wasu baiwoyi da Allah ya baki wanda bai ba wasu ba haka rayuwa take mata kada su rika kulawa akan kyale-kyale da, da wasu suke da shi ballantana su rika sawa wasu matan ido da an ambaci sunanka wani sai yayi ma sharri to Allah ka raba mu da dukan sharri shin kun san ɗabi'ar sa ido ba ta daga cikin abubuwan da ake haifar mutum da su kuma kun san cewa a wannan zamanin da wuya a ga wanda ba shi da wannan sana ɗabi'a ta sa ido ga dai bayani daga bakin Dr abdullahi mai kano ma ke shugaban sashen nazarin halayyar ɗan adam ta jami'ar bayero da ke kano a nazarce nazarce irin namu na rayuwa da muke a harkokin ilimi abubuwan da ake haifar mutum da su ba su da yawa kuma ina nufin abubuwa marasa kyau da ake haifar mutum da su kalilan ne kuma su waɗannan abubuwan da ake haifar mutum da su waɗanda suke kalilan ina ba su da yawa su kuma za ki ga sukan canza a bisa irin tarbiyyar da mutum ya samu a lokacin da yake matakin a bashi tarbiyyar da ya kamata a bashi so abin da nake so na faɗa ne. matsala ta sa ido wata aba ce wanda mutane suke koya a wurin wasu wadda suke mu'amala da su ta hanyoyin zamantakewa da mu'amala da suke yi da su so sa ido ba haifar mutum ake da shi ɗabi'a ce ta mutum wanda yake ɗauka a hanyoyin da yake bi wajen wanzar da rayuwarsa sai zamanto ya ɗauki wannan ɗabi'ar wadda take mara kyau ya kuma ɗabi'antu da ita wadda kuma takan zama wata matsala a tare da shi saboda za ki ga cewa akwai mutanen da a cikin al'umma ko a cikin abokai ko a cikin gida ko a cikin unguwa ko a cikin gari waɗanda aka ɗauka suna da sa ido da gaske to irin waɗannan mutanen za ki ga cewar sa idon da suke da shi koya suka yi ba haifar da su aka yi ba so matsala ta sa ido ba haifar mutane ake da su ba koya suke yi a cikin harkokinsu na mu'amala na yau da gobe a cikin mutane kuma shi sa ido yakan zama mataki-mataki ne wani za ki ga sa idon shi yana da yawan gaske wani sa idon shi dan kaɗan ne wani sa idon shi kwata-kwata kalilan ne to kuma a cikin waɗannan matakan akwai wanda in ya sa idon yakan iya haifar da wata fitina ta hanyoyin sa idon da yake bikai saboda dama mafi yawan mutane wanda suka fi sa ido ko suke da yawan sa ido a cikin harkokin al'umma to za ki ga suna hassada da mutanen da suka sawa ido kowanne mutum yakan iya sa ido akan wata mu'amala ta wani ko ta wata da ta shafe shi kuma ba ta shafe shi ba because ba kowa kake sa wa ido ba amma da wahala kuma ke samu wani mutum wanda yanzu dan adam ne shi wanda za a ce baya sa ido a cikin wata mu'amala ta wani ko ta wata ko da kalilan ce za ki ga ya dan sa ido akan abin da yake faruwa ko watakila ba za a gane ba wasu kuma saboda ya yi yawa akan iya ganewa wataƙila saboda yana shi sa idan shi ce so yake amfani da shi ya haifar da wani abu na eh, ya wanzar da wani abu nasa na rayuwa mutane so ba za su gane ba amma ɗabi'a ce ta ɗan adam mutane kowanne mutum yakan iya sa ido akan wata mu'amala ta wasu mutane ko ta wani don yin amfani da wannan ya zama ya zama masa wata izina da zai ɗauka ya amfani da ita a cikin rayuwarsa amma kuma akwai waɗanda suke sa ido akan harkokin al'umma don wataƙila hasada kuma ba sa so waɗannan mutanen su ci gaba a cikin al'amuransu bahaushe idan ya ce sa ido yana nufin wata ɗabi'a wani mutum ko wasu mutane suke yi don bibiyar abubuwan da wani yake ko wasu suke yi wanda ake ganin bai kamata su sa ba domin abun bai shafe su ba kuma wannan yakan iya jawowa saboda sun sa ido din su haifar da wata fitina ko wata barna a baya ko daga baya shi kuma saka ido kalma ce mai kyau saboda ita tana nuna yadda mutum ko wasu mutane za su sa ido kan abubuwan da yake faruwa don su kawo gyara su tabbatar abin da ya kamata a yi ayi kamar yadda ya kamata a yi shi ko kuma a ce an yi abu ingantacce kamar yadda ya kamata a ingantar da shi wajen yin sa so sai a saka ido bahaushe yana yin abubuwan guda biyu yana saka ido yana kuma sa ido a lokacin da yake saka ido yana saka ido ne a wurin da yake ganin ya sa a yi wasu abubuwa da ya kamata a yi kuma yana bibiyar a yi abubuwan yadda ya kamata a yi su so sai ya saka ido don ya tabbatar abin da ya kamata a yi din an yi kamar yadda ya kamata a yi shi amma shi ita kuma magana ta sa ido ita ma din bahaushe yana yin ta yana ɗabi'antuwa da wannan matsala ta sa ido din domin za ki ga wasu mutane ko wani mutum yakan sa ido akan wasu abubuwa da wasu mutane suke yi da bai shafe shi ba ah, shi sa ido hausawa da yawa musamman a zamantakewa irin ta yanzu sukan sa ido akan al'amuran da bai shafe su ba kuma wannan ya fi zama matsala a cikin zamantakewa irin ta mu'amalar mu ta yau da kullum ba don kuma ba sai don mutane sukan so su yi abinsu a yadda suke so su yi abinsu na ɗabi'a ba tare da wani ya sa ido akan abin da suke yi ba amma kuma a lokaci guda wasu kuma sukan sa ido akan abubuwan da wasu ɗin suke wanda suke ganin bai kamata su shiga cikin al'amuran ba so a taƙaice taƙaitawa shi sa ido bahaushe kan yi shi a yanzu because abu ne da yake ya zama ruwan dare a cikin al'ummar mu ta yau wanda za ki ga mutum na wasu harkoki nasa kowaɗanne iri ne ko na siyasa ko na kasuwanci ko na zamantakewa ko na mu'amala ko harkar aure ko harkar karatu ko harkar neman ilimi ko harkar mu'amala da wasu mutane da yake ko wasu ɗabi'u da yake ganin shi haka yake so ya tafi da rayuwarsa a kowane lokaci za ki samu wasu waɗanda suke makusanta ne bikas abubuwan biyu da ɗaya makusantanka suka fi shi ya sa kake ɗaukar shi sa ido na ɗayan kuma ba makusantanka ne suka fi yi ba because yawanci mu'amala ta fi zama kamar ta shi saka ido ya fi zama ruwan dare a mu'amala ta ta formal inda za ki ga mutum an sa shi aiki an lura da shi an tabbatar abin da aka sa shi yayi wannan shi ne saka ido amma sa ido ɗin ya fi wanzuwa a cikin informal relationship na mu'amala na mutane wanda yawanci kuma makusanta wanda ka sani shi kake sa wa ido akan abubuwan da yake yi watakila saboda hasada watakila saboda kana ganin abin da yake bai dace ba watakila saboda kana ganin za ka iya faɗar abin da ya kamata ka faɗa don ka gyara watakila kuma don ka ɗauki zancen ma ko ka ɗauki abin da yake yi ka kai gaba ka je ka kai wa wasu mutane wannan abin wanda zai iya zama watakila fitina tashin hankali ko ma wasu abubuwan da ba su dace ba a cikin mu'amala ta yau da gobe ta yau da kullum a cikin mutane. Yanzu ga amsoshin tambayar mu akan tarbiyyar 'ya'ya a da da kuma a yanzu. A da makwabci yana iya hukunci ga ɗan makwabcinsa idan babansa yana nan koma baya nan. Kuma idan makwabcin ya tarar da hukuncin zai je ne har gidan makwabcinsa ya godiya saboda an taimaka masa wajen tarbiyyar ɗansa. Amma saɓanin wannan lokaci da makwabci bai isa ya yi hukunci ga ɗan makwabcinsa ba, al'amura sun lalace kowa daga shi sai ɗansa bai ma son wani ya rika faɗin laihin da ɗansa yake aikatawa ballantana ma ya ji ya yi ƙoƙari wurin gyara tarbiyyar ɗansa ya ku jama'a mu cire yawan son 'ya'ya mu ba su tarbiyya ta gari domin akwai rai kuma akwai mutuwa idan ka mutu ɗanka ba da tarbiyya ta gari ka yi tunani mai ka bar wa duniya ‘ya'yanmu amana ne kuma za a tambaye mu game da wannan amanar gobe a gaban Allah. Sako daga Zainab Ibrahim. A da yara suna girmama na gaba da su, ko da ko addininsu ko ƙabilansu ba ɗaya ba ne, amma a yanzu saɓanin haka ne. A da yara suna girmama kishiyar mahaifiyansu, yanzu kuma saɓanin haka ne. A da babba idan ya ga abin da yara suke yi bai dace ba, yana iya yi musu nasiha su daina, amma yanzu tsoron yaran ake ji, gudun kar su kunyatar da ku. tarbiyyar yaran yanzu ya gurɓata musamman kallon ko karatun abin da bai dace ba ta yanar gizo sako daga hadiza adamu a da iyaye ba sa tsoron 'ya'yansu yaro zai yi laihi makwabci ya ɗau mataki a kan shi amma yanzu makwabta ba su isa su tsawatarwa da ɗan wani ba shi ma yaron da kansa zai maka rashin mutunci iyayensa su mara masa baya allah ya sa mu gane sako daga rakiya dotti Yanzu iyaye suna nuna kamar yaran su suka haife su, duk abin da suka ga dama shi suke yi, ba wanda zai hana su, da ko ba haka ba ne, shi yasa duk yaran da sun girma sai su fi ƙarfin iyayensu. Sako daga Halima Lawal. Iyaye na yi wa 'ya'yansu son da mutum yake yi wa kaza, ka so ta amma ka yanka ta, ma'ana ba sa musu faɗa in sun yi ba daidai ba. daga baya kuma sai 'ya'yan su lalace sako daga habiba sani Jamila ka mu tattare daga nan ce, tambayar mu ta yau. To tambayar mu ta yau dai ita ce ta wace hanya saye da sayarwa ta intanet ke taimakon 'yan kasuwa a Najeriya? Saye da sayarwa ta intanet malam hmm. Usman ban gane eh, ba. Saye da sayarwa ta yanar gizo kamar misali in kika dan hango irin wacce yar wayar ta hannun Jamila. sai ki dan fada yanar gizo sai ki dan sakalo ki sakalo ki dubo wani kamfani sai kawai ki siya kuma tana za aika kuɗin ki aika kuɗin ta in ma kina da irin cewa kan a yan kuɗi <laughs> sai sai ki ce to sai an ka zan mika kuɗin aka sai ka mika to muna jira amsoshin ku <laughs> baki dai da iyakacin shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni tafarra girma tafarra da injiniyan mu Mr. Keith ni ce taku Halima Halima daga nan birnin Washington DC ke muku alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America. Washington.